على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا فالذي قصصه لمآسر سلف الكريم بها وحيه هدى اللهم صل وسلم وبارك wannan da'awa da ya ta cewa babu albarka ga shugaba yake riya cewa albarka ta Allah ce shi shi kaɗai wannan fa ƙarya ce shi yake kuntuka ta kurin babu gaira babu dalili wacce bata fito ba illa ta kan dafi wanda zuciyarsa take cike da shi na gaba da ƙiyayya da reni da wulaƙanci ga sayyidina rasulullahi amma ba inda za ka samu wala a hadisin manzan Allah sunna ingatacciya na kuma ƙalubalance shi in akwai hadisi ƙwaya ɗaya da yake da shi koren rauna ne hadisin da manzan Allah ya ce Allah shi shi kaɗai shi ne mai albarka in yana da wannan hadisin ya kawo haka na kalubalance shi a cikin alkur'ani ayon alkur'ani surorin alkur'ani in yana da aya kwaya ɗaya ko rabin aya ko abin da yake ƙasa da rabin aya inda Allah ya ce albarka shi shi kaɗai ne mai ita na ƙalubalance shi ya fito da wannan in yana da inda Allah ya ce kar a kira wani mai albarka ya fito da ayar in yana da hadisi da manzo Allah ce kar a kira wani mai albarka ya fito da hadisin kuma na tabbatar wallahi ko bindiga za a dora a goshinsa daga nan har alkiyama ta tashi ƙaryarsa ya kawo wannan katobarar ko ya kawo mata majingina wala daga littafin Allah wala daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin na tafi kan albarkar ya yi da aure ya ce ba wani wanda yake da albarka albarka ta Allah ce shi shi kaɗai wanda wannan da'awa ce yi ta aya bata faɗa haka ba sunna bata faɗa haka ba ba wannan alƙur'ani babu wannan da'awa tasa a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bayar da misalai don in daɗa kwaye shi in tsiraita shi da malami da jahili kowa ya gama fahimtar ina ya sa gaba ita albarka kamar da na faɗa in an ce kawo aya akan wannan da'awa tasa ta cewa ta Allah ce shi shi kaɗai alƙur'ani dai bai faɗa haka ba in an ce kawo hadisi kwaya ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ba ta faɗa haka ba to zan tsallake ta ita wacce babu hadisin babu ayar wanda ya ce ita albarka ta Allah ce shi shi kaɗai zan tafi kan abubuwan da akwai nassi na alkur'ani waɗanda Allah ya ce nasa ne shi shi kaɗai kuma ya tabbatar da su ga waninsa a sahun farko ma'aikin nasa wanda yake ƙin wanda yake so ya tozarta ɗin ya wulaƙanta ɗin ba abinda ma Allah bai danganta kansa ya inta da shi shi shi kaɗai ba a hatta abin da Allah ya danganta a kansa kuma ya nuna shi shi kaɗai shi ne mai wannan abin to wannan abin kuma Allah Allah da ya faɗa hakan kuma ya gaya mana kuma ya ba manzan Allah shi mu fara daga hamdu hamdu alhamdu yabo za mu gani kuma wannan babu wani mai saɓani a wannan alhamdulillahi rabbil alamina wannan al ta istigra'i ce wato Allah yana cewa dukkan yabo na Allah ne ubangijin talikai shi shi kadai to kaka anan da nassin alqur'ani yabo Allah ya ce nasa ne shi shi kadai alhamdulillahi rabbil alamina. wannan suratul fatiha kenan haka na za mu ji a suratul an'ami ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nura anan ma Allah ya tabbatar da cewa yabo nasa ne shi shi kadai a suratul rumi za mu ji inda ubangiji da siga salo na hasri abinda ake cewa hasri a harshen larabci wato in a can ma kunshe yaban da keɓance shi da Allah shi shi kaɗai wato a ƙunshe ne a cikin ma'ana ne Allah yake nufin haka to a wannan salon da Allah ya kawo yaban ya tabbatar da shi ga kansa a suratul rumi wato da salo ne na bayyanar da cewa babu ne wani ya sai Allah duk yabo nasa ne inda ubangiji tabaraka ta'ala ya fara gabatar da abin da zai tabbatar da mallakarsa ga yaban sannan ya ambaci yaban wato maimakon a can da yake cewa alhamdulillah rabbil alamina ko alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda anan ko sai Allah yake cewa walahul hamdu fis samawati wal ard yabo na Allah ne shi shi kadai a masarautinsa na sama da masarautunsa na ƙasa haka na da irin wannan salon a suratul jafiya ubangiji ya sake tabbatar da yaban ga kansa yake cewa falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin yabo na Allah ne shi shi kadai ubangijin sammai da ƙasai ubangijin talikai baki ɗaya mu kyale sauran ayoyi ayoyin da Allah ke tabbatar da yabo nasa ne nasa ne nasa ne nasa ne a yabe shi a yabe shi a yabe shi suna nan burjik a cikin alkur'ani wannan misalan da na kawo sun isa misali amma tare da haka tare da Allah ya tabbatar mana cewa yabo nasa ne shi shi kadai babu kuma mai musu akan haka babu mai ja akan haka amma kuma sai gashi ubangijin da kansa kuma ya bawa masoyinsa wannan yabo ya bawa sayyidina rasulullahi wani yanki na yau inda ubangiji tabaraka ta'ala ya ambaci ma'aikinsa da muhammadu gashi nan a nasa alkur'ani ƙarara ba a aya ɗaya ba ba a aya biyu ba ina jin aya hudu ce in ba ta kai biyar ba inda Allah ya kama ya ambaci shugaban sallallahu alaihi wasallama ya danganta masa Hamadu inda ya kira shi da muhammadu to idan yabo na Allah ne shi shi kaɗai to ashe wa ya kamata a yaba kenan ashe Allah shi shi kaɗai ya kamata a <clears throat> yaba to shi ko shugabanmu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sunan da Allah ya bashi sunan da Allah ya kira shi da shi shine Muhammadu abin yayyabawa ba ma abin yabawa ba saboda Muhammadu shine abin yabawa Muhammadu kuwa ya ma wuce abin yaba kurin a abin yayyabawa wanda ake yabo yaban mai yawan gaske shine ma'anar muhammadu to ashe in har za a yi ba wa annabi annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama saboda ku sunansa muhammadu ashe allah ya bashi yabo kenan dan da allah bai bashi yaban ba dama bai zama muhammadu ba to sai ga sai na rasulullahi Allah ya kira shi da Muhammadu Allah ya kira shi da Ahmadu Allah ya kira shi da Hamidu Allah ya kira shi da Mahmudu wanda kowane ɗaya daga cikin waɗannan sunaye na manzan Allah ka ɗauka ya tabbatar da yabo ya tabbatar da hamdu a haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka za mu ji sahabin nan sananne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ban ma'aikin Allah yana wasa manzan Allah yana yaban manzan Allah yana cewa wa shakkalahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu saboda girman manzan Allah a wajen Allah ubangiji tabaraka ta'ala ba kamar sauran annabawa ba kaga ibrahimu ba suna ne na Allah ba Isa ba suna ne na Allah ba, Musa ba sunan Allah ba ne, Nuhu ba sunan Allah ba ne, Adamu ba sunan Allah ba ne, amma shi sai na Rasulullahi, saboda cikar martabarsa a wajen Allah ta baraka ta'ala. Sunansa ma daga sunan Allah, Allah ya tsago sunansa. Allah shi ne Hamidu, Allah ta baraka ta'ala Hamidu yake, Ubangiji ta baraka ta'ala mahamudu yake amma sai gashi kuma ubangiji tabaraka ta'ala a lokacin da yake hamidu kuma ya kira manzansa da muhammadu ya kira shi da ahmadu ya kira shi da hamidu ya kira shi da mahmudu kuma bayan da mutum zai yi haka allah ya kira shi haka allah ya sa masa suna ya tsago masa suna daga yankin sunansa ya tabbatar da cewa yabo nasa ne shi shi kadai amma kuma ya tsakwararwa ma'aikinsa ya san ma'aikinsa wannan yabo wanda shi kadai shi ne ya tattare shi matafukan al'izzatu buwaya ita ma nan babu mai wani ja buwaya ta Allah ce shi shi kadai haka Alƙur'ani ya tabbatar haka sunna ta tabbatar ubangiji ta Baraka ta'ala yana faɗa walillahi al'izzatu ko fa inna lillahi al'izzatu jami'an ubangiji tabaraka ta'ala a suratun nisa yana cewa buwaya ta Allah ce gaba ɗayan buwaya ta Allah ce haka a suratu yunusa ubangiji tabaraka ta'ala ya sake maimaitawa innal izzata lillahi jami'an dukkan buwaya gaba ɗayanta ta Allah ce haka na ubangiji tabaraka ta'ala a suratu fatire aya ta goma Allah yana cewa man kana yuridu izzata falillahi izzatu jami'an duk wanda yake neman buwaya to buwaya ta Allah ce gaba ɗayan buwaya ta sace shi shi kadai amma tare da haka dan haka ya zama Allah shine al-azizu amma tare da haka sai gashi kuma ubangiji tabaraka ta'ala da kansa kuma yana cewa walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minina yana cewa buwaya ta Allah ce kuma ta ma'aikin Allah ce kuma ta mabiya manzan Allah ce wanda suka ba da gaskiya da shi walakin nan la ya'lamun har ma Allah ya ce wanda bai san cewa buwaya sa ce kuma ta ma'aikinsa ce kuma ta mabiya ma'aikinsa ce ta masoya ma'aikinsa ce ba Allah ce waɗannan munafiƙai ne duk wanda ya jahilci cewa sayyidina rasulullah yana da buwaya da nasar alƙur'ani munafiƙi ne gashi ko buwaya da nasar alƙur'ani buwaya ta Allah ce gaba ɗayanta to ya aka yi buwaya ta Allah ce gaba ɗayanta kuma Allah ya ce kuma buwaya ta ma'aikinsa ce da shi da waɗanda suke ƙaunarsa waɗanda suka imani da shi saboda shi ubangiji tabaraka ta'ala shine ma'abocin buwayar na asali shi kuma aikin Allah sallallahu alaihi sallama duk da a haƙiƙa asali buwaya ba ta saba ce amma mai buwayar ya ba shi buwaya <clears throat> ma'abocin buwayar ya buwayar da shi kamar da Allah yake daɗa faɗa a wata ayar ubangiji yana cewa wato izu man sha'u, wato dillu man sha'u a kirari da Allah yake wa kansa yana kirari ga kansa yana cewa shi ne mai buwa yadda wanda ya so daga bayansa wato kaga duk buwaya ta Allah ce kuma sai Allah yake cewa ashe yana ba wa bayansa kuma waɗanda ya ga dama yana ba su buwaya kamar da yake ƙasƙantar da waɗanda ya ga dama ya so ya ƙasƙantar da su daga cikin bayansa Ali Imran aya ta 26 mu tafi kan shahada ash-shahadatu ita ma shahada ta Allah ce shi shi kadai ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa kafi billahi shahida ubangiji ya isa mai shaidarwa akan komai a bisa komai suratul nisa aya ta 79 haka ubangiji yana cewa wallahu ala kulli shay'in shahidun ubangiji ta shahidun ubangiji tabaraka ta'ala mai shaidarwa ne shi bisa komai suratul mujadala aya ta amma kuma sai gashi ta da shahada ta Allah ce shi shi kaɗai shine shahidu shine shahidu daga sunayen Allah ne ash-shahidu daga sunayen Allah ne ash-shahidu amma sai gashi kuma ya sifanta ma'aikinsa da shahadar da ma waɗanda suka ci arzikin ma'aikin nasa su ma ya wasabta su da shahadar mu kenan ummatu muhammadi inda Allah tabaraka ta'ala ke cewa ah, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kaga muka ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa a cikin arzikin manzon Allah mu ma ummatu muhammadin za mu zama masu shaidarwa ga annabawa a bisa al'ummatansu a ranar alkiyama cewa sun iyar musu sakon Allah me kuma bayar da shaida ta ƙarshe Allah ce shi ne shugaban namu na rasulullahi shi zai buga su tamfi kan shaidar da muka bayar waya kunar rasulu alaikum shahida mun shaida annabawan Allah da cewa ubangiji duk annabawanka da manzanninka sun isar da saƙonka a lokacin da al'ummatansu kafirai za su girba ƙarya su masa cewa su ba su ga wani mai gargaɗi ko mai albishara ya zo musu ba mu ummatu muhammadin mu za mu shaida annabawa a gaban Allah in mun shaide su kuma mu kuma sayyidina rasulullahi Allah ya sanya shi mai shaidarwa a ta mu shaida kunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida to da haka gashi shahada ta Allah ce shi shi kadai amma gashi Allah ya ba wa ma'aikinsa mu ma a cikin arzikin ma'aikin nasa mu ma Allah ya ba mu ita hidaya alhidayatu shiriya ta Allah ce shi shi kadai kamar da Allah yake faɗa walinnal huda hudallahi gaya musu ya rasulullahi ali imran kenan aya ta 73 gaya musu shiriya gaba ɗayanta ta Allah ce haka ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa a suratu yunus aya ta 35 kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqqi gaya musu su mu mushrikan zamanin ka rasulullahi yalla a cikin ababen gumakan naku da kuke taranta bauta da su ga Allah tabaraka ta'ala akwai wanda yake shiryawa zuwa tafarki na daidai ubangiji ya bada amsa ya ce a ba su amsa da cewa kulillahu ya hadi haƙƙi. gaya musu babu wani gunki da zai shiryar da kuwa Don shi a kan kansa ba a shirye yake ba Allah ta baraka ta'ala shi shi kaɗai shi ke wa izuwa ga tafarkin daidai Shi ne Allah yake daɗa buga musu wata gula yake cewa afa man hadi ilal al a haƙƙu an yutta ba'a an malla ya haddi yanzu wanda yake shirya da bayansa zuwa farkin gaskiya shi ya cancanta bayi su bi shi su bauta masa su a gare shi ko ku wanda shi a kan kansa bai shiryu ba wanda su ne gumaka bari har su shiryar da wasu illa an huda shi ma kansa sai dai a shirya da shi ƙera shi suka yi su suka kera abinsu inda suke so su kai shi su bauta masa ba shi ya kai kansa ba su za su kinkime su kai shi to shi akan kansa bai shiri zuwa ga wani abu ba akan kansa sai abin da su masu bautar gare shi suka shiryar da shi gare shi to kuma ya za a yi kuma ya zama shi ne zai shiryar da su wallahu ya hadi man yasha'u ila siratin mustaqim ubangiji shine Allah shine yake shi wanda duk ya so zuwa sa madaidaici ƙara aya ta ɗari biyu da sha uku. amma an maka komo wasu ayoyin kuma sai maga kuma ita wannan shiriyar da Allah ya ce ta sace shi shi kaɗai shiriyar da a wasu ayoyin ma ubangiji yana cewa ko a wata aya Allah yana cewa innaka la tahdi man ahbabta ya rasulullahi kai ba za ka iya shiryar da wanda kake son sa ba ko kake son ka shirye shi ba walakin Allah ya hadi man ya yasha Allah shi yake shirya wanda ya wanda su amma sai gashi kuma sai kuma a wata ayar kuma ko wasu ayoyin sai kuma gashi Allah Ta tabaraka Ala yana cewa da mu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim haƙiƙa ka ya rasulullahi da rantsuwa da zati na, kana shiryar da bayina zo ga tafarki na madaidaici wato kaga wancan inda aka kore aka tabbatar da shirya ga Allah shi shi kadai wato asalin shirya kenan nan kuma inda aka tabbatar Allah ya tabbatar cewa manzan Allah ma yana shiryar da bayi zuwa tafarkinsa madaidaici wato da baiwar Allah gare shi ba zai iya shirya kowa ba in Allah bai ba shi shiryar da zai shirya din ba amma in Allah ya ba shi shiryar da baiwar Allah sai ya shiryar da wanda Allah ya so ya shiryar da shi kai ba ma sayyidina rasulullahi ba sai ga shi ma mutanen annabi Musa ma ba shi kansa annabi Musa ba ma Allah yana gaya mana yana cewa wa min qaumi Musa ummatun ko um, ummatun yahduna bil haqqi akwai wasu zababbu daga al'ummar annabi Musa waɗanda Ubangiji ya zaɓe su ya musu baiwa da shiriya su akan kansu Allah ya shirye su kuma ya musu baiwa ta su shiryar da bayansa suna shiryar da bayi zuwa ga tafarkin Allah suratul araf aya ta 159 haka kuma mu ma ummatu muhammadin a cikin arzikin annabi muhammad din ubangiji tabaraka ta'ala mu ma Allah ya shaide mu da cewa wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi kuma akwai daga bayanmu da muka halitta akwai al'umma da muka zaɓe su waɗanda suke shiryar da junansu ko suke shiryar da bayanmu zuwa ga tafarki na daidai tafarkin Allah madaidaici wato anan kamar da duk masu tafsiri suka faɗa mu ummatu muhammadin Allah ke wannan shaida wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi in muka yi gaba wannan al'arafu ce aya ta 181 za mu ji kuma Ubangiji tabaraka ta'ala a haƙƙin annabi Ibrahimu da ‘ya'yansa da jikokinsa annabawa da suka biyo bayan annabi Ibrahimu da shi kansa annabi Ibrahimu Ubangiji ta tabaraka ta'ala ya nemi musu wannan kyakkyawar shaida su ma yana cewa matan ya a'immatan na bi amrina mun sanya annabi Ibrahimu da ‘ya'yansa da zurriyarsa jagorori da suke shiryar da bayanmu zuwa tafarkin madaidaici da umarninmu to har zuwa ƙarshen misalai to kaga ita ma shiriya kenan wacce ta Allah ce amma kuma gashi kuma Allah ya bawa bayinsa Allah shine mai shiryar da bayi kuma Allah ya ba wasu bayin su ma suna shiryar da bayin da izinin Allah mu komo kan ita albarka in muka komo cikin alkur'ani za mu ji inda Allah tabaraka ta'ala yake kirari ga kansa yake yaban kansa inda Allah yake cewa tabarakallahu rabbul alamin zaman inda Allah yake faɗa a rafu aya ta 54 haka na zamu ji inda Allah yake cewa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi suratul furqan ayata 1 haka ubangiji yana cewa tabarakal ladhi in sha aj'ala laka khairan min jannatin tajri min tahtiha al-anharu waj'al laka qusura ita ma furqan ce aya ta goma haka Allah yana cewa tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i buruja furqan aya ta 61 haka ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa tabaraka tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram suratu rahman aya ta 78 zakon mu ji inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa tabarakal ladhi bi yadihi mulku suratul mulki ko maliki aya ta ɗaya to anan a waɗannan ayoyi duk da na jawo za mu ji Allah yana cewa tabaraka tabaraka tabaraka wanda tabaraka wannan kalma ta tabaraka fi'ili ne wanda ya samu asali daga barakatu an tsago shi an yi ishtiƙaƙinsa daga barakatu aka mayar da shi a bisa sigar da larabawa masana arabiya suke cewa sigar tafa'uli wato tabaraka wato tafa'ala a bisa sigar tafa'ala tabaraka wanda asalin kalmar min albarkati daga albarka ne to in Allah ya ce tabaraka ko ma'aikin Allah ya ce da Allah tabaraka me ake nufi akwai ma'anoni birjik wanda malamai suka yi bayanin su akan me Allah ke nufi da tabaraka in ya faɗa ko in wani ya yi masa kirari da tabaraka me ake nufi da tabaraka akwai bayanai iri-iri wanda malamai suka yi akan haka amma na tace na dunkule ma'anoni zuwa ma'ana guda uku ma'ana ta farko in Allah ya ce tabaraka a wani yayin Allah yana nufin takaddasa ko tanazzaha wato ubangiji tabaraka ta'ala ya tsarkaka gabaran dukkan abin da bai kamace shi ba ma'ana ta biyu ubangiji wani yayin yakan nufa da tabaraka ko za ka iya fassara tabaraka a hakkin Allah da cewa ana nufin wato ta'alat azamatuhu wa jalaluhu wato ya zama ana nufin girman Allah tabaraka ta'ala girman nasa ya ɗaukaka haka kuma wato sufofin Allah na kwarjini girman nasu suma ya girma ko ya ɗaukaka shine abin nufi da tabaraka sannan akwai wata ma'anar wacce musamman in ka ji Allah ya kawo wato wannan kalma ko wannan fi'ili na tabaraka bayan ya jeranto wasu abubuwa da ya mallaka ko wasu abubuwa da ya halitta to a nan a mafi ƙarfin abin da ya fi inganci abin da Allah yake nufi wato takathara khairuhu wata zayada wato alkhairin ubangiji wanda ya halicci abu kaza da abu kaza da abu kaza da aka faɗa ɗin nan to alkhairinsa wato halittun da ya halitta ɗin wato yawansu ya yawaita yawansu kuma ya daɗu ya barin ƙasa wato ubangiji tabaraka ta'ala taskarsa a cike take a tumbatsa take tun daga masarautunsa zuwa kan kuma abinda ya fantsama a cikin masarautun nasa to wannan a dunkwale a malmale in an ce tabaraka a haƙƙin Allah tabaraka ta'ala wato daga irin mafiya ingancin ma'anonin da suka fi inganta kenan a haƙƙin Allah tabaraka ta'ala ka kenan tabaruk a tabaruk wato tafa'ul ne daga albaraka wanda ita kuma albarakatu a harshen larabci asalin ma'anar albarakatu annama'u wa ziyadatu wato daɗuwar abu da haɓakarsa wannan shi ake kira albarka a harshen larabci daɗuwar abu da kuma burin da haɓakarsa wannan ita ake kira albarka to wanda ashe in wannan ita ce ma'anar albarka a asalin ma'anarta a harshen larabci to za mu gama cewa wannan wato korarre ne a haƙƙin Allah ba kamar da shi wannan jahili yake cewa albarka ta Allah ce wato albarka ba, ba za ka iya danganta ta ga Allah a matsayin sifa ba saboda Allah ya tsarkaka ya girmama gabaran ya zama mai daɗuwa ko me haɓaka ko me birin ƙasa sai dai aikinsa ya daɗu in ya daɗa shi sai dai aikinsa ya haɓaka in ya haɓaka shi sai dai aikinsa ya birin ƙasa in ya bunƙasa shi amma sifar Allah ba ta daɗuwa ba ta raguwa kamar da zatin Allah baya daɗuwa baya raguwa to da farko dai in za a danganta Allah albarka to sai dai a danganta ta akan cewa abu ne da Allah ya halicce shi to in ku abu ne da Allah ya halicce shi ta yaya ka kore ka ce ba za a danganta wa wani Allah ba ai ba za a danganta wa wani Allah albarka ba da albarka sifa ce keɓantacciya da Allah ya keɓantu da ita to albarka ba sifar Allah ba ce sifar hadisai ce shi Allah ma'abocin albarka ne ba a zatinsa ba ma'abocin albarka ne wato a aikinsa wato abin da ake nufi da wannan ba za ka sifanta Allah da cewa shi ne albarka ba ne a Allah mahaliccin albarka ne Ubangiji mahaliccin albarka ne ta inda Allah wato albarka za ta dangantu gare shi kenan amma ba za ta tsaru a cikin jerin sufofin Allah ya zama albarka ta zo ita ma sifa ce daga sufofin Allah tabaraka ta'ala ba albarka Allah baya sifantuwa da ita hadisai mu muke sifantuwa da albarka Daka aiki ne na Allah halitta ce ta Allah wacce Allah yake halittarta ya kuma bayar da ita ga wanda ya ga dama daga bayansa wannan albarka kenan Daka dama Allah bai halicci albarka ba sai dan ya ba waninsa ita Allah bai halicci albarka dan shi a kan kansa ba dan zatinsa ba ba kamar da wannan jahilin yake zato ba yake wahami yake riyawa Allah ba mabirinƙinci ne da albarka wai yana amfanuwa da ita ko yana moruwa da ita ko yana sabantuwa da ita ba a'a ai mu bayin mu yake halitta albarka dan mu yake halitta albarka kuma mu yake raba albarka daka a yayin da aka ce tabaraka ana nufin Allah tabaraka ta'ala to ana nufin wannan albarkar da yake halitta wato yawanta ya yawaita Haɓaka ta ta haɓaka barin ƙasa ta ta ta barin ƙasa wacce yake halittar ta gawa ba ga kansa ba yake halittar ta gare mu mu bayi haka idan ba a danganta wani Allah albarka ba wa za a danganta albarka shi dai ba sifar zatinsa ba ce mu ne muke sifantuwa da a ce Allah ya yi mana albarka amma shi ba zai sifantu da ita ba saboda ubangiji kamili ne duk wanda ka ji ya sifantu da albarka mai iya tawaya ne mai iya raguwa ne to in ubangiji bai tauye shi ba ya bunƙasa shi ya haɓaka shi ya daɗe shi ya ƙare shi to ya masa albarka kenan daga albarka Allah ba kansa yake wa albarka ba mu yake wa albarka mu bayi mu yake wa albarka daga ta wannan fuska albarkar ta mu ce saboda mu ya halittar wa ita dan mu yake kira ta a cikinmu kuma yake baza ta in muka koma ba wannan ba da awa ce ta wata ƙwarin kaina ba za mu ji shehu abubakar ibn durai al-azdi wanda ɗan ƙarnin hudu ne na hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi sallama gwanin masanin ilimin arabiya da ya zo kan bayanin albarka daga irin bayanan da ya yana cewa uh, وقد تكلم قوم في قولهم تبارك الله ففسروه العلو لأن البركة في الشيء النماء بعد النقصان وهذه صفة منفية عن الله عز وجل albarka a asalin ma'anarta wato abu ne wanda bai cika ba to in an daɗe shi in an ƙare shi in an haɓaka shi in an bunƙasa shi to an masa albarka kenan an sa masa albarka kenan to shine shehu ibn durai da yake cewa to wannan sifar ta haɓaka da gawurta da daɗi da ƙari wannan korarre ne a haƙƙin Allah ta ba za ka iya sifanta Allah da albarka da wannan ma'anar ba da ka albarka ba ga zatin Allah take ba gare mu mu bayi mu Allah yake yi wa albarka daka wanda zai ce a albarka ta Allah ce shi shi kaɗai wato kaga me ma'anar wannan magana ta magana ta sa kenan a maganar sa tana nufin wato wata sifa ce kenan ta sifofin Allah a in dai albarka ta Allah ce shi shi kaɗai, me wannan yake nufi wato yana nufin sifa ce daga sifofin Allah wacce bai kamata a sifanta wani Allah da ita ba dan haka har yake ka tubara yake ka sassaba yake cewa manzon Allah ba shi da albarka wa iyazu billahi shi dai mai magana shine mara albarka amma albarka duk Allah ya tattara ta ya zazzaga wa manzan Allah duk wani ma wanda Allah zai san wa albarka a arzikin manzan Allah ne a albarkacin manzan Allah ne har Allah ya raba albarka ya ba wani manzan Allah din sallallahu ta'ala alaihi wa inda duk ka ji albarka to bata samu asali ba sai daga arzikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda Allah ya yi wa albarka to albarkacin annabi Muhammadu Allah ya masa wannan albarka daga anan abin da nake jawo hankalinsa bai tafas ba ya ƙone kullum ladhi yadda'i lil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ba albarka za ka ce babu mai ita sai Allah ba wato halittar albarka babu wani da yake iya halittar albarka sai Allah tabaraka ta'ala amma albarka Allah ya riga ya raba ta ga bayansa albarka Allah ya riga ya fantsa mata a cikin bayansa da dole bayansa suna da albarka yanzu shi da yake wannan maganar in ya isa tacacce tsagagge fitsararre mara kunya yanzu ko ubansa zai ce ubansa mara albarka ne? ko ubansa zai ce ubansa ba shi da albarka? uban da ya haifo shi da uwar da ta tsuguna ta haife shi zai ce waɗannan ba su da albarka? bare har ya luluka ya shalalle ku ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya rasa inda zai sauke wannan jafa'i sai akan kololuwa kololuwa sayyidina rasulullahi to shi da yake wannan kasassaba shi ne albarka kuma iyayensa mu ba za mu ce musu marasa albarka ba amma sun haifo mara albarka Allah tsare mu Allah kiyashe mu don haka ba albarka ce ake kore ta gabaran wani Allah ba wato halitta albarka babu mai halitta albarka sai Allah amma albarka Allah ya halicce ta ya kuma ba wa bayansa wanda ga dukkan alamu shi ne wannan maganar baya daga cikin waɗanda Allah ya raba ya ba albarka maganarsa ta nuna haka haka na daga abin da ake koyewa sai Allah shi shi kaɗai wannan lafazi da Allah ya yi amfani da shi wajen watsa kansa da koɗa kansa da yaban kansa da kirari ga kansa tabaraka da Allah ke faɗa wannan lafazi na tabaraka shi ne malamai suka ce ba za ka sake shi akan wani ba babu wani bawa da za ka ce masa tabaraka Allah shi shi kaɗai shi ne wanda za a iya cewa tabaraka amma ba wani bawa daga cikin bayan Allah ba komai girmansa komai ƙanƙantarsa Ta wannan shine abin da malamai suke a akai shine abin da Shehu Ibn diredin ya faɗa shine abin da Shehu Murtala azzabidi a cikin Tajil Arusi shi ma ya faɗa amma in albarka ake magana a kai, wanda shi mai maganar an yi masa tambaya ne ba akan tabaraka aka yi masa tambaya ba ba akan halitta albarka aka yi masa tambaya ba an masa tambaya ne akan a addu'a a ce Allah yi mana abu kaza dan albarkar annabi Muhammadu ko Allah ba mu abu kaza albarkar annabi Muhammadu akan wannan aka tambaye shi da ya tashi ba da amsa saboda ya gama cika da dafi da guba na gaba ga sayyidina rasulullahi a dan me za a ce Allah ya abu dan annabi Muhammadu shine da ya tashi ma ɗungurungun ma saboda abin ya bakanta masa ya munana masa ya ji har musulmi suna cewa Allah ya ba su dan annabi Muhammadu ko Allah ya musu albarkacin annabi Muhammadu shine ma ya mai gaba ɗaya ce to ai ma ba shi ma da albarka ƙarya kake ƙarya ka kuma ta sha ƙarya kai da irinka irinka ku ne marasa albarka amma annabawan Allah gaba ɗayansu wannan abin da ka faɗa ka ce ba wani mai albarka sai Allah albarka ta Allah ce shi shi kaɗai ka ƙaryata alƙur'ani ka ƙaryata hadisan manzan Allah ina kitabu da sunnatin da kuke da awa ina raya sunnar da kake da awa ina gusar da bid'ar da kake da awar wannan da awar ta ainihin bid'a kenan bid'ar kuma irin wacce manzo Allah yake cewa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fin nari bid'a kenan ta ainihin wutar jahannama wannan ka sassabar ta amma doron sunna shine tabbatar da albarka ga sayyidina rasulullahi tabbatar da albarka ga dukkan wanda Allah ya bawa albarka a sabon farko annabawan Allah wanda wannan shine nassin alqur'ani shine nassin sunna ingantacciya ta sayyidina rasulullah yanzu a haƙƙin annaban Allah za mu gani gashi nan Allah tabaraka ta'ala yana faɗa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majidun wannan Allah yana magana akan annabi Ibrahim da 'ya'yan gidan annabi Ibrahim Allah yana cewa rahamar Allah ba ma albarka ba ma wa barakatuhu ba a'a wa barakatuhu da jam'i Allah ya ce ya tabbatar da rahamarsa ya ce ya tabbatar da rahamarsa ga annabi Ibrahim kuma ya tabbatar da ba albarkarsa ba ma'a albarkatunsa ga annabi Ibrahim da 'ya'yan ɗakin annabi Ibrahim wannan suratu hud kenan aya ta uku. haka za mu ji a haƙƙin annabi ishaƙu jinin annabi Ibrahim shi ma haka Allah yake faɗa yana cewa da kuma shi kakan nasa annabi Ibrahim Allah yana cewa wa barakna alaihi wa ala ishaqa alaihi wa annabi Ibrahim Allah yake magana akan sa Allah yana cewa mun wa annabi Ibrahim albarka haka kuma mun yi albarka ga ishaq jininsa mun yi wa annabi ibrahim albarka kuma mun yi wa ɗansa annabi ishaku shi ma mun yi masa albarka da ɗan da uban allah ya ce duk mun musu albarka ashe kenan yanzu idan mutum ya ce annabi ibrahim ba shi da albarka wannan kai tsaye ya kafirta ba wani ja ba wata tantama kafiri ne cikakke wanda duk ya kore albarka ga barin annabi ibrahim ko ya kore albarka ga muran annabi ishaqu saboda ya karyata Allah Allah ya ce wa barakna alaihi wa ala ishaqa haka a haƙin annabi isa ubangiji yana hakaitar mana a harshen annabi isa waje alani mubarakan aina ma kuntu ubangiji in ji annabi isa ya sanya ni abin yi wa albarka inda din nake albarka tana nan ashe wanda duk ya ce annabi isa ba shi da albarka ya kafiri ne haka za mu ji wannan suratu maryama kenan aya ta 31 in muka tafi hudu aya ta 48 za mu ji inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa kila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka to alhamdulillahi lokaci ya ci mana za mu ɗasa aya a nan insha Allahu a darasi na gaba za mu ɗora daga inda muka kwan Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa barakatan mustamirratan wa umran fi khidmatin la tawilan fi sihatin wa afiyatin wa ni'amin min al-ilahi dhafiyatin اللهم ادفع عنا الطعن والطاعون والوباء والبلاء والغلاء والحريق al والبريق وأنزل علينا البركة والأمن والأمان والنماء والشفاء والخلفاء صلى الله عليه وسلم من الأهوال يا خير عالمي لذلي سؤالي يا طبيبي وعالمي أجلني من النيران